Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu. Tun ranar Litinin ne al'ummar musulmai suka tashi da azumin watan Ramadan sai dai shin ko akwai wani niyya da ake ɗaukawa kafin a tsunduma cikin watan azumi? mai sharhi akan al'amuran siyasa da tsaro sadiq abba ya yi bayani akan kira da gwamnan jihar kano ya yi ga shugaban ƙasar tarayyar najeriya da ya buɗe iyaka tsakanin najeriya da nijar yanzu dai ana iya cewa matsalar karancin kuɗaɗe a cikin bankuna ya ƙare a rahoton mu na yau za ku ji ƙarin bayani to yanzu ga labarun dalla-dalla Kyautata niyya yana daga cikin karɓuwar ayyukan musulmi musamman a watan azumi. Wannan niyya tana ƙarfafa karɓuwar ayyuka mai azumi. Shin ko wane lokaci ne ake ɗaukar niyya na yin azumi watan Ramadan? Ustaz Mustapha Muhammadu mamba na ƙungiyar addinin Musulunci ta ƙasar Nijar ya yi wa Rafika tahir ƙarin bayani. Allah lui-même il a dit dans coran que quiconque aperçoit Allah shi da kansa ya cikin Kur'ani mai tsarki duk wanda ya ga jinjirin watan Ramadan ya dau niyyar yin azumi sai fa idan bai da lafiya ko kuma idan yana balaguro sai ka dubi wannan jinjirin wata ka faɗa da bakin ka cewa Allah na dauki niyyar yin azumi kwanaki 29 ko kwanaki 30 na wannan watan na Ramadan ga matan da ba su iya yin dukkan kwanakin wata idan tun farko sun ɗauki niyyar yin hakan to ya wadatar sosai sai dai sake cewa Allah tun da yanzu na yi tsarki zan ci gaba gaba da aiwatar da niyyar da na ɗauka shi kenan wannan tsakaninta da ubangijinta ne tana iya faɗi kuma tana iya ta kyale. A watan azumi a lokacin faɗin rana da musulmai suke buɗe baki suna ciye-ciyen abubuwa da dama, sai dai domin kiyaye waɗansu matsaloli da ake iya samu ga ciki. Mai jama'a Buhari masanin cimaka a babbar ma'aikata ta jihar Tawa da ke kula da cimaka ya yi wa Yawale Abdulmumin ƙarin bayani. Euh, Kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, in an yi buɗe baki da abinci mai gina jiki kamar dabino alhamdulillahi sigarin da ke cikin dabino na ainihi ne baya cutar da gangar jikin ɗan adam haka zalika yana da kyau a ɗora da abinci mai ɗumi-ɗumi ba mai sanyi kwarai ba saboda jikin ɗan adam na buƙatar abinci da zai farfaɗo da shi kamar misali abin sha ya kasance cikin digiri talatin da bakwai kada a yi gaggawar shan ruwan sanyi saboda wannan na iya haifar da matsaloli hanjin ciki ba zai iya iya nike abincin da za a ci zuwa gaba ba kenan idan an buɗe baki da abinci masu ƙarfafa jiki wannan zai kare mutum daga cutar rashin sukari hakan zai iya kawo mishi cikas wajen yin salloli tunda kamar yadda kuka sani bayan shan ruwa akwai salloli wanda suke kaiwa wani lokaci har mintuna talatin zuwa sama kenan in mutum bai ci abinci mai kare gangan jikin shi ba to yana iya faduwa a lokacin sallar Fiye da magidanta dubu ne da suka baro garinsu na Bani Bangu yanzu haka suke rayuwa a Bale Yara suka tsunduma a cikin watan azumi a cikin wani mawuyacin hali inda ba su samun ƙungiyoyin ba da agaji da suke tallafa musu. Shugaban ƙungiyar waɗanda suka baro Bani Bangu ya yi kira ga gwamnati da ƙungiyoyi da su tallafa musu Burema Isaka a hirarsa da Hassan Mumuni. Yau inda suka baro gurarensu suka dawo nan balle yara sun kai mutum sama da dubu ɗaya da yanka suna fuskantar matsaloli da dama wa'inda tun can ma suna da matsalolin rayuwa kuma ga azumi ya zo sai matsalolin suka ƙara haɓaka sai ka zo gidan mutum ka iske har kwanaki biyu zuwa uku babu ko da ƙwayar hatsi guda kuma babu wani alamar abinci na daban kawai sai dai hamdala muna kiran al'umma su kama su ɗauki ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati ya kamata su taimaka bayan abinci mutanen nan suna bukatar wasu 'yan kayayyakin marmari kamar su sukari tunda ana cikin azumin ramadan ya kamata a taimaka musu da tufafi saboda nan da 'yan kwanaki sallah ce kun san yaro babu ruwan shi da cewa wai su sun baro guraren su ne tunda yana ganin uwayen shi kusa da shi kawai shi ko ina ma gida yake A cikin wani ƙudiri na ranar goma sha biyu ga watan Maris, gwamnatin Nijar ta tsayar da tsarin jadawalin hutu da babban hutu da ranakun da ba aiki. Hutu na watanni uku na farko daga ranar 22 ga watan Disamba zuwa 30 ga watan Disamba na shekara 2023 sai kuma hutu na biyu daga ɗaya ga watan Abril zuwa goma ga watan Abril sai kuma babban hutu daga ranar goma sha hudu ga watan juin zuwa talatin ga watan satumba ga waɗanda ba sa yin jarabawa sai kuma ga ɗaliban da suke jarabawa hutun nasu zai kasance daga goma sha biyu ga watan jiye zuwa talatin ga watan satumba Wajajen karfe 12 na daren jiya ne wasu ɗauke da makamai bisa moto suka kai hari a mazaunin jandarmomi na garin Yalu da ke cikin gundumar Gaya. Jami'an tsaro sun tsallake wannan hari sai dai wani farar hula da yake dafa musu abinci ya rasa ransa a inda aka yi wannan harin. wannan ne karo na farko da aka samu irin wannan hari a yankin bindigogi biyu ne kira ɗaya kira aka karanset da kuma ƙaramar bindiga aka ƙone da moto ɗaya da kuma wata mota da rumfa ɗaya duka aka ƙone a ɗaya sashen duka da matakin da ƙungiyar siriyawo ta ɗoka na soke takunkumin da ta ƙaƙabawa ƙasar nijar har yanzu iyakar najeriya da niger ta kasance a rufe bai daɗe ba gwamnan jihar kano ya yi kira da shugaba bola tunubu da ya buɗe iyaka da niger a cewar sadiq abba ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran siyasa da tsaro ya ce najeriya ta saba wa ƙa'idojin makwabtaka a hirarsa da tanar fude ahmed tawaitarwa Babu wani dalili cikakke da ke sawa Najeriya ta ci gaba da rufe iyakarta da Nijar. Daga lokacin da zaman taron shugaban kasashe na ranar 24 ga watan Fabriye ya ɗauki matakin rage ilahirin takunkuman da aka wa Nijar har ma da buɗe iyakoki na kan tudu. Najeriya ba za ta iya aiki da matakin Sidiyawo don ta rufe iyakarta ba. Idan ma an rufe iyaka wani mataki ne na tsakanin kasashen biyu kuma da Najeriya ta ɗauka tarabin kanta sannan mummunan cikas ne ga walwalar kai da kawo na jama'a. jama'a da kuma duke yi najeriya ta tauye dokokin sedeo waɗanda ta jingina gare su inda ta buƙaci a hukunta niger har ma da barazanar kaiwar harin soja a takaice dai wannan mataki na shugaba tinubu na cigaba da barin iyakoki rufe da niger yana kawo lahani ga kyakkyawar makwabtaka tsakanin ƙasashen biyu Mataimakin Sakatare Janar na Ofishin Ministan Cikin Gida Ayuba Abdulrahman a jiya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ke hamdullahi Wannan rangadi yana cikin tsarin girmama yana cikin tsarin girmama aniyar da Nijar ta ɗoka a gaba abokanin hulɗarta na kare haƙƙin ɗan adam da kuma gani da ido halin da sansanin yake ciki da kuma hulɗa tsakanin 'yan gudun hijira da al'ummar yankin kamar yadda jarida Le ta ruwaito. Fili mai matuƙar tarihi inda malamai da al'ummar agada suke karɓar wasannin biyano duka shekara da ake kira tudun ƙasa. a ranar asabar hukumomin gargajiya na agada sun raya wannan filin a cewar sultana ayir umaru ibrahim umaru filin ya daɗe musamman ya daddale da tudun shara sai dai al'umma sun ɗauki aniyar kula da wajen ga abin da yake shaidawa Musa Mamman. Euh, euh, Yau ga mu a tudun kasa domin mu dawamar da wurin domin mun yi la'akari da cewa wurin yana ta ragewa. Wuri ne wanda a kansa malamai da sauran 'yan agadas ke fitowa domin karɓar sallar biyanu. Mataki ne na karshe kafin biyanu ya shiga fadar sarki. Wato idan gobe 'yan agadas suka rasa wurin da za su karɓi biyanu kafin su shiga cikin gari ina tsammanin mun taɓe. Matsalar da ke ga wurin yanzu dauɗa ce ya kamata mu ɗauki niyyar fidda wannan shara a lokacin da ya dace saboda wuraren su yi haske kuma a kawar da duk wani zato. Babbar kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ta wallafa alƙalumma na wucin gadi na rana ta 21 a super Superliga. AS Fan tana, da, sahun gaba da maki 45 sai kuma AS Nijelek da AS Gard National suna da maki 40. espoir fc ta zandar tana da maki goma sha uku har ila yau dai bisa abin da ya shafi kakannin wasanni an ɗage gudanar da wasannin saboda watan azumi sai bayan karamar sallah a wasannin super liga zakariya adobayar ya kasance shahararren mai zura kwallo a raga da maki goma sha biyu a wasanni bakwai da ya taka leda To yanzu sai a gyara zama domin jin cikakken rahotonmu. Zaman taron kungiyar Sediyawo na ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata ya karkata ne akan fitar da takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Nijar bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan jiye na shekarar bara. Wannan takunkumin ya shafi duka fannoni na ƙasa, musamman a fannin kuɗi, inda da yawan bankuna suka fuskanci matsalar rashin wadatattun kuɗaɗe da za su baiwa hulɗar su da suke mu'amala da bankuna. Yanzu dai abubuwan ana iya cewa sun daidaita. Ga fassarar rahoton Rafiya Mosi. Ƙungiyar Sedeyawo ta ɗaga takunkumin da ta ba ma ƙasar Nijar ta ranar 24 ga watan Fabrairu bayan wani zaman taro a Abuja a Najeriya. Ƙungiyar ta ƙara da cewa daga yanzu matsalar shige da fice na kudade tsakanin ƙasashen da ƙasar Nijar sun zama tarihi. Al'ummar ƙasar Nijar ta yaba da wannan labarin. Kaka mai tawayya shugaban kungiyar masu amfani da kudaden banki da wasu harkokin kuɗi cewa yage. Na yi marhabin sosai da wannan matakin ɗage takunkumai na Sidiyawo wannan kuma saboda dalilai da dama. A ganina yana gyara tafiyar siyasar ƙasa sannan kuma wajen bankuna sarki ne. Domin a sakamakon haka bankin Bisiyawo zai koma cikin ayyukansa da suka rataya a kansa kuma ya baiwa bankunan mu damar lumfasawa su kuma 'yan kasuwar mu su ji daɗi a rayuwarsu. Mun ne jin ta bakin wasu mutane kan samun kuɗin a cikin bankoki jim kaɗan bayan ɗaga takunkumin. Pour ce qui est de la abin da ya shafi samun kuɗi a cikin bankuna ina ganin har yanzu akwai sanya saboda ni da nake yi muku magana na zo banki ne ɗaukar kuɗi na samu amma tun a ƙarshen mako na yi ta zagayawa a cikin bankuna ba kuɗi a injin da ake jayo kuɗi cewa da gab. Euh, eh bayan da kungiyar su da yawa ta dage takunkumanta mun yi la'akari da cewa akwai sauyi yanzu babu matsala ana ɗauka albashi cikin sauƙi sosai. Kaka mai tawayya shugaban kungiyar masu amfani da kudaden banki ya yi kira da babban murya zuwa ga magabata da al'umma. Il faut Ya kamata a kawo ƙarshen munanan ayyuka kuma akwai buƙatar saka ƙarfin hali sosai kuma kada a dogara ga wannan hulɗa wadda bata mana komi ba illa cuta mana. Wani ɗan siyasar Afirka ya bayyana cewa taimakon da bai baku damar wuce buƙatar taimako ba taimako ba ne. madalla masu sauraron isidiyo kalangu da wannan muka zo ƙarshen labarinmu a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 06 88 54.